akwai mutane da yawa suna min magana akan wato kaya su ƙi sayuwa kaya su ƙi sayuwa su zama sun yi kwantai ana saidawa amma kuma sun ƙi samun kasuwa to na faɗa idan babban kaya ne ana faɗi wani aiki na ce, da ake kaman abin da ya shafi ƙasa amma wannan ko irin mota to ana iya shiga ciki na faɗi aikin ce, yadda za a yi shi a ko kuma fili a je filin a yi aikin sannan a yi sadaka to wannan shi kuma kowane ma irin kaya ne kaya ne ka saro na kasuwanci ka kawo suka ƙi tafiya to shi wannan aiki ana yin shi haka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu da kasancewa da ku a shirye-shiryen mu na fa'idodin annajul hamid a wannan aiki mujarrabi ne wallahi haka kawai Allah ya ɗauke min shi na manta da shi tun ranar nake so in bayar amma sai na manta amma kuma da ke Allah ya yi za a bada ɗin sai ya faɗo mu akwai wani azumi kamar shekara huɗu ga ko biyar na ba da shi a gurin tafsiri na ba da shi a gurin tafsiri akwai wani ɗan kasuwa a gurin <clears throat> yaron rumfa ne a nan kasuwan kantin kwari ta kano to suna da kayayyaki mai gidansu ya siyo su kayayyaki sun ƙi tafiya suna harka irin ta jallabiya ɗin nan kayan zulaika irin ta maza to wasu kaya sun ƙi tafiya sai na faɗa a gurin tafsiri cewar a yi wannan aikin ana yi da ya je sai ya gaya wa mai gidan mai gidan sai ya yi yana yi sai aka sai aka sai kayan to ni ban san an yi haka ba to sai bayan mun tashi daga tafsiri zan yi gida sai yaron ya biyo ni yake ce min mai gidansa na san mai gidan nasa wane ya ce wai aikin nan a iya yi a kowane kaya ma kayan da basu zo ba ma ana so su tafi a musu na ce i eh, sosai za a iya yi sai ce ai kaji kaji kaji abin da ya faru to aikin yana yi kuma aikin kun san shi ah, ba ba ku san shi ba ma'ana dai kun san adadin na ba da shi akan wani al'amari shine bismillahir rahmanir rahim din nan ɗari bakwai da tamanin da shida da ake yi sati ɗaya kan buƙata to wannan shi kuma za ka ɗauke shi da niyyar su wannan suna cewa malaman in ka duba littattafan da za ka samu wannan aiki za ka ji alkasida kayan siyarwa wanda suka yi tasgwaro ma'ana suka yi kwantai ake cewa a hausan mu ma'ana suka ƙi sayuwa to sai ka zauna ka ɗau niyya a kansu ka karanta bismillahir rahmanir rahim ɗari bakwai da tamanin da shida tsawon sati guda akan Allah ya kawo musu kasuwa wannan idan an yi Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo musu kasuwa a sai da su to bil munasaba yakka da kake so ta samu miji na aure to kai mata ita ma bismillah rahmanir rahim ɗari bakwai da tamanin da shida tsawon sati guda kan Allah ya kawo mata miji mutumin kirki wanda <laughs> za ta so shi kuma wanda zai riƙe maka ita to ka buga mata wannan da na ce yakka ba lallai uba ba shi zai wa ya uwa ma za ta iya yi sannan ke kanki yar in kika ji in ke kika ji ke ma za ki iya yi wa kanki Allah dai shine mai amsawa kuma bismillah nan da kuke gani yadda kaga kun kun a gurin bawa haka take e, yadda kaga kun faya kun a gurin bawa haka take Allah ya datar da mu ma